Allah ya ba mu albarkan annabi ya sarra mutuncin mu albarkan annabi ya biya bukatunmu duniyan gada kiyama abinda muke tsoro Allah ya kiyaye abinda muke nema Allah wadata mu ya Allah mun roke ka inda mu gama ka sa mu gama da kalmar shahada shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah mun roke ka ka ciyar da mu albarkan annabi ka sututar da mu albarkan annabi ka sha da mu albarkar annabi ka wadata mu albarkar annabi ka ba mu kiyama saboda annabi ka ba mu aljanna albarkar annabi ya Allah mun roke ka abinda muke so kiyaye mu albarkar annabi